Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25-21-16. Masu raron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mitar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol dukkaninsu a zangon fm sai kuma tashar arfa rediyo a birnin kumasi na kasar ghana kuna iya kama mata ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum barkan mu da ranar asabar 16 ga watan satumba shekara ta 2017 ni ne sarfila hashin gumel tare da grace alheri abdul da sauran abokan aiki ke farin cikin ko wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanan labarai 'yan sandan burtaniya sun ce an kama wani mutum dangane da harin bom da aka kai jiya a wani jirgin karkashin kasa a birnin london Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya faɗa yau cewa burin ƙasarsa shine gwada ƙarfin soja da Amurka yadda zai rufe wa Amurka baki ta daina kurin kai mata yaƙi. kana jami'an tsaron ƙasar congo sun kashe akalla 'yan gudun hijiran ƙasar burundi goma sha takwas yayin wata aron gama jiya juma'a to allah ya kyauta kanin labaran kenan aka ji gwamnatin jihar adamawa ta yi wani taron gaggawa da ya hada da shugabannin kabilar ibo da kuma jami'an tsaro don tabbatar da zaman lafiya mai girma gwamna shi ya kira wannan taro saboda yana da niyyar tabbatar da cewa an zanna lafiya a wannan jiha tamu ta adamawa an yi wani mummunan hatsarin mota da ya sanadiyar rayuka masu yawa akan titin ibadan zuwa lagos wasu motocin bas-bas guda biyu ne suka yi taho mu gama inda ake gyaran hanya wanda ya yi sanadiyar mutuwar fasinjoji talatin tare da jikatar guda goma haka kuma za ku ji kiraye-kirayen da shugabannin ƙungiyoyin addini suka yi kan muhimmancin zaman lafiya ibrahim kalmasi garba zai kama na shirin amsoshin tambayoyinku amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkama da warhaka ga cikakkun labaran 'Yan sandan Burtaniya sun ce sun kama wani mutum dangane da harin bom da aka kai jiya wani jirgin karkashin ƙasa a birnin London a daidai lokacin da ake samun hada hada fasinja. Hukumomi sun ce an kama matashin ɗan shekaru goma sha takwas ne a yankin Dover yau da safe. Dover dai babbar tashar sufurin jirgin ruwa ce da ke jigila tsakanin Burtaniya da Faransa. Wata sanarwa da rundunar 'yan sanda ta bayyana kamen a matsayin mai mahimmanci. tun farko a yau asabar hukumomin sufuri suka ce sun sake bude tashar parsons green inda bom ɗin ya fashe a cikin jirgi hotunan bom ɗin da aka yayata a shafinan sada zumunta na intanet suna nuna wata wuta tana ci a cikin wani bokiti da aka kunshe a jakkan leda aka ajiye kusa da kofar shiga jirgin Firayim Minista Theresa May ta bayyana cewa cibiyar nazarin ayyukan ta'addanci ta ɗaga minzanin harin zuwa mai tsanani wato yana yiwuwa a sake kai irin wannan hari. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya faɗa yau Asabar cewa burin ƙasarsa shine gwada ƙarfin soja da Amurka ya kuma lashe takobin cimma wannan guri na samar da ayyukan wato kayan ayyukan nukiliya. Kamfanin dillacin labaran ƙasar Koriya ta arewa ya ambaci ta bakin shugaban ƙasa Kim Jong-un ɗin yana cewa Gurinmu shi ne samar da kayan aikin soja na zahiri da za su iya karawa da Amurka da kuma rufewa shugabannin Amurka da ke kurin ɗaukar matakin soja baki. Ya yi kira da a duk abin da aka iya yi a matsayin ƙasa na cimma wannan gurin a kuma sami ƙarfin nukiliya da Amurka ba za ta iya tunkara ba. Kalaman nasa sun zo ne kwana ɗaya bayan da Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami ta kan Japan karo na biyu cikin wata ɗaya. makafin ya yi tafiya ta tazara kilomita 1,700 kafin ya fada tekun pacific ya kuma kasance makami mai linzami da ya fi kowane nisan zango a koriya ta arewa da ta taba gwadawa shugaba kim ya bayyana gamsuwa da gwajin da ya ce manuniya ce cewa haƙar ƙasarsa na ƙara na ƙara ƙarfinta na makamai masu linzami na cimma ruwa shugaba Donald Trump zai gabatar da buƙatar ƙara zage dantse wajen mai da Koriya ta Arewa saniyar ware a fannin tattalin arziki yayin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya bisa ga cewar waɗansu manyan jami'ai biyu da suka ce idan bin matakan diflomasiya ba su cimma manufa ba akwai yiwuwa tsunduma yaƙi. Yayin ganawa da manema labarai a fada White House jiya Juma'a, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ne ki hali. da babban mai ba shugaban ƙasa shawarwari kan harkokin tsaron ƙasa HR McMaster sun yaba matakin da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauka wannan watan na ƙaƙabawa Koriya ta Arewa ƙarin takunkumi. Sai dai suka ce Pyongyang na ci gaba da takala. Hali ta ce abin da muke gani shine suna ci gaba da takala suna ci gaba da ganganci. Babu wani muhimmin abu da kwamitin sulhu zai iya yi daga nan. idan ka katse kashi 90 cikin 100 na hulɗar cinikayya da kashi 30 cikin 100 na mai. A nasa ɓangaren McMaster ya ce ana buƙatar goyon bayan matakan diflomasiya da kuma aiwatar da takunkumin domin gujewa ɗaukar matakin soja. Ya ce abin da muke buƙatar yi shine kira ga dukkan ƙasashe da kuma kowa a yi dukkan abin da aka iya wajen shawo kan wannan matsala da ta shafi duniya baki ɗaya ba tare da shiga yaƙi ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron ƙasar Congo sun ce kashe akalla 'yan gudun hijira wato an kashe akalla 'yan gudun hijiran burundi goma sha takwas yayin wata gama jiya juma'a kan shirin ta su zuwa ƙasarsu bisa ga cewar jami'ai da kuma waɗansu 'yan gwagwarmaya a ƙasar. Sojoji da 'yan sanda sun buɗe wuta lokacin da 'yan gudun hijira suka yi ƙoƙarin ƙwato 'yan uwansu a Kamanyola, wani gari da ke gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo kusa da kan iyakar Burundi. dakaru sun yi kokarin tarwatsa 'yan gudun hijiran ne ta wajen yin harbi a iska amma lamarin ya sha kansu lokacin da suka wato 'yan gudun hijiran suka fara jifa jami'an tsaro da duwatsu bisa ga cewar ministan harkokin cikin gida jose boji wani wanda lamarin ya faru a gaban idansa alfred rokongo ya ce sojoji sun ci gaba da harbin kan mai uwa da wabi bayan da waɗansu 'yan gudun hijira suka ji rauni. jami'ar sadarwa ta majalisar ɗinkin duniya da ke da zama a congo florence marshall ta tabbatar da mutuwar 'yan gudun hijiran ta kuma bayyana cewa gwamnatin ƙasar congo da cibiyar tsugunar da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da kuma dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ke congo sun tura tawaga zuwa wurin domin tantance ainihin abin da ya faru makal ta ce akalla mutane hamsin suka ji raunuka mai yiwuwa kuma wannan adadi ya ƙaru. daga ƙarshe an kwantar da shugaban hamayya na ƙasar zimbabwe morgan changirai a wani asibiti a afirka ta kudu bisa ga cewar wani babban jami'in jam'iyyar luke toborin yoko kakakin jam'iyyar mdct ta cangirai ya bayyana yau asabar cewa an kwantar da shi ne domin wata jinya da aka saba kuma babu wata damuwa. wata majiyar jam'iyyar ta ce cangirai wanda ake ɗauka a matsayin babban abokin hamayyar shugaba robert mugabe a zaɓen da za a gudanar baɗi ya yi fama da matsanancin amai jim kaɗan bayan sa daga wani zama na jam'iyyar labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To Madalla kamar yadda aka ja farkon shirin gwamnatin jihar Adamawa ta yi wani taron gaggawa da ya hada da shugabannin kabilar Ibo da kuma jami'an tsaro don tabbatar da zaman lafiya. Ibrahim Abdulaziz na da karin bayani. We are happy that the, uh, the, the, the, the, the, the, the governor know that the Igbos are here and we are, love, we are peace loving people. We are peacemakers. That what is happening at the southeast It's national issue and not tribalizing it. wasu shugabannin 'yan kabilar ibo kenan yawon taron gaggawa da gwamnatin jihar adama ta kira tare da jami'an tsaro na sanin matakan da ya kamata a dauka bai bayan tashe tashen hankulan da suka auku a kudu maso gabashin najeriya da masu jiyon arewa wanda ke da nasaba da 'yan fafutukar biafra hukumomin tsaro dai a jihar adamawan sun bai wa 'yan kabilar ibo tabbacin kan rayukansu da ma dukiyan yayin da su a bangaren suka yi da ma allah wani da abubuwan da ke faruwa a yankin nasu na kudu maso gabashin najeriya you problem to visit another person. Chief Sunday Oyebuchi na ma cikin shugabannin matasan kabilar Ibo a Najeriya yace sun amince da tabbacin da gwamnatin jihar Adamawa ta yi na kare rayukansu. Ni sunana eh, Chief Sunday Oyebuchi ni ne Ibo Youth eh, Leader na Adamawa State. Yau nan mun taro a Government House shi His Excellency Governor Umaru Jibril Labindo ya ya yi ashorin namu akan cewa abubuwan da yake faruwa kudu a nan adamawa state ba a sun kuma ya tabbatar mana da cewa eh, security agencies an riga an zo da su an tattauna an ce ba wanda aka ce masa ya gari ko wani abu ya faru ya ashorin namu akan cewa duk suna aiki suna kuma kokari a tabbatar cewa ba wani abun da ya faru kowa ya tufi ya tafi maganan business dinsa kuma mun gode masa mun addu'a Allah ya tamake shi ya tamake jama'an Adamawa state duk mu ibo da su mutanen da muna zaune da su mu zauna lafiya kuma Allah ya tamake mu bayan dai wannan taron gaggawan Ahmad Sajo da ke ma zama kwamishinan yan labaran jihar ya koyi wa manema labarai karin haske game da matakin da za a dauka a yanzu wannan taro mai girma gwamna shi ya kira wannan taro ya kira taron nan kuma saboda yana da niyyar tabbatar da cewa an zanna lafiya a wannan jiha tamu ta adamawa kuma taron nan ya kira gwamna na imo rochas okorota ya yi wa mutanen nan magana ya sa a speakerphone kowa ya ji ya kira deputy senate president ike ikonan wadu ya yi wa mutanen nan magana da yarensu kuma sun ji sun fahimta mu tabbacin da za mu bayar a gwamnatance shine dukkan wanda yake zaune a adamawa ya zanna lafiya za mu kare shi amma kuma muna allah wadai da abin da wasu suke yi yanzu musamman su fidda mutane a motoci su halaka su su ɗau hoton su sa a yanar gizo wannan masifa ne wannan bala'i ne kuma mun tuna ma wayannan da suke zaune tare da mu yan uwanmu na nan ah, ibo da suke zaune tare da mu a nan wayanda suke kashe-kashe da barna ɗin nan yawancinsu ba su da aikin yi su kuma 'yan uwanmu ibo da suke zaune a nan ba kawai aiki suke da shi ba su masu dukiya ne. Ahmad Sajo kenan da ke ma zama kwamishinan yada labarai na jihar Adamawa wanda kuma kawo yanzu an fabaza jami'an tsaro cikin shirin kota kwana. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. a gaida Ibrahim Abdulaziz har yanzu dai muna kan batun wanzar da zaman lafiya inda shugabannin kungiyoyin addinai ke kira ga jama'a da kada su aikata wani abu da ka iya tayar da hankali a ƙasa. Ga wakilin murya Amurka na Kaduna Isa Lawal Ikra da ƙarin bayani. zaman fargabar ramuwar ɗaukar fansa ta sa shugabanni daban-daban a arewacin Najeriya na ta kiran al'umma cewa kada a sake a ɗauki matakin fansa a arewacin wannan ƙasa. Ƙungiyar Musulmin Najeriya ta jama'at nasarar Islam na cikin ƙungiyoyin da ke cewa ya zama wajibi a kira ga al'umma kada wanda ya ɗauki matakin ramuwa. Sakataren ƙungiyar ta JNI a Najeriya Dr. Khalid Aliyu Abubakar ne ya yi wa manema labaru ƙarin haske game da matsayin wannan ƙungiya. To a matsayin mu na shugabanni na addini jama'atul musul islam wacce ita ce uwar kungiyar dukkan addinin musulunci a faɗin wannan ƙasa ƙarƙashin mai alfarma sarkin musulmi alhaji muhammad sa'ad abubakar muka yi kira a kai hankali nesa a haɗiye fushi a ɗauki abubuwa sannu a hankali mun aika da saƙonni ga dukkan limamai a faɗin ƙasar nan cewa duk hudubobi a yi hudubobi na lafiya da kuma wato zaman lafiya a ja hankalin samari kar a ɗauki doka a hannu ko da yake abu ne mai zafi amma kar ya har mu a ce za a yi ramu ko tunda gwamnati ta ce za ta ɗauki mataki a kan haka. Ita ma dai ƙungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya ta ce ta gamsu cewa an fara samun zaman lumana a kudancin wannan ƙasa. Sai dai kuma ta yi kiran cewa ya kamata doka ta yi aikinta a kan dukkanin wanda ya tada wannan hayaniya. Alhaji Muhammad Ibrahim shine sakataren kungiyar ta ACF. Mu ka san a matsayin mu na dattawa na Arewa Consultative Forum ACF kullum in muka samu labarin irin wannan tashin hankali ko fitittunu mukan yi kokari mu kira mu tabbatar da abin da ke faruwa a wancan wurin. A yanzu labarin da muke samu an samu kwanciyar hankali a wurin ni kaina na yi magana da wayansu mu a port harcourt eh, sun bani eh, labari cewa wura ta lafa kuma eh, jami'an tsaro suna nan suna aikinsu musamman ma a nan aba da wani wuri da ake cewa oyinbo a nan port harcourt da kuma umahiya ɗin gabaki daya mun yi na'am kuma muka ce maza-maza duk wanda yake da hannu kowane ne shi a tabbata an hukunta shi an kai shi gaban kuliya kuliya kuma ta hukunta shi don ya zama darasi ga sauran mutane to kowane mataki gwamnatin jihar kaduna ke ɗauka game da zaman ɗarɗaɗin da ake biyo bayan tashin hankalin da ya taso a kudancin wannan ƙasa Malam Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnatin jihar Kaduna. Gwamnatin jihar Kaduna da jami'an tsaro wadda ta kunshi sojoji da kuma 'yan sanda da 'yan sandan ciki da kuma sauran jami'an tsaro wadda suke ayyukan su a duk faɗin jihar Kaduna sun ɗau tsauraran matakan tsaro domin a kare rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu a duk faɗin jihar Kaduna. Kuma idan aka lura za a gan jami'an tsaro suna nan suna sintiri suna kamar atisayi suna ayyukan su domin kare rayukan al'ummominmu da kuma dukiyoyinsu kamar da na yi magana a farko eh, muna kira ga mutanenmu da su guji kar kuma su saurari wasu mutane wadda suke zuwa da wasu labarai domin su ingiza husuma a duk faɗin jihar kaduna ya zuwa yanzu dai babu wani rahoton tashin hankali a wani sashi na wannan jiha ta kaduna yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da kara kaina da kai komo a wasu sassan jihar ta kaduna isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya. A gai da Isa Lawal Ikra. Wani mummunan hatsarin mota da aka yi a hanyar Ibadan zuwa Legas an samu asarar rayukan mutane talatin wasu kuma sun samu raunuka. Ga Hassan Umar Tambul da ƙarin bayani. wani mummunan hadarin mota a kan titin ibadan zuwa Legas ya yi sanadiyar mutuwar mutane talatin kana goma suka ji raunuka wasu motocin bas bas guda biyu ne suka yi taho mu gama inda ake gyaran hanya wanda ya yi sanadiyar mutuwar fasinjoji talatin tare da jikatar guda goma in ji jami'in hukumar kare haɗura ta ƙasa mr matthew mai kula da aikace-aikacen hukumar ta frsc a jihar oyo the were about 40 10 were injured. 30 died. It owes you as a duty to continually talk to the driver as long as you are inside that vehicle because if you keep quiet, he will decide your fate. Mr. Matthew ya ce motocin sun ɗauko kimanin mutane 40 ne a cikinsu, 30 sun mutu, goma kuma suka ji raunuka. Ya ya kamata fasinjoji su rika tsawatawa direbobi inda suna cikin mota, in ko ba haka ba, to za su kai su su baro. Ya ƙara da cewa a halin yanzu lokacin lokaci ya yi da duk motocin ɗaukar fasinja a makala musu na'urorin rage gudu don kula da direbobi masu tukin ganganci. Wasu fasinjoji dai da sun ka tsallake rijiya da baya sun ce sun ja kunnen ɗayan direban amma ya ƙi ji. Masu lura da harkokin sufuri a Najeriya dai suna alakanta tukin ganganci da rashin kyawun hanyoyi har da tayoyi da zama zama abin da ke jawo haɗura a Najeriya wanda hakan yake sanadiyar mutuwar mutane da dama da salwantar dukiyoyi tuni dai aka ajiye gawawakin mutanen da suka mutu a asibiti a Ibadan inda ake kulawa da waɗanda suka ji raunuka. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Umar Tambuwal, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma a agogon mana cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas gashir na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar Alhaji Mele Yusufari karamar hukumar Yusufari jihar Yobe. Mai cewa shin ko akwai wasu ƙasashe a duniyan nan da babu ruwansu da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma dalilan yin hakan? Za kuma a ji kashi na biyu na ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu kan shahararren garin nan na Palmera da ke ƙasar Siriya. To bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar Alhaji Mele Yusufari. mai cewa ko shin akwai wasu ƙasashe a duniya nan da babu ruwansu da majalisar ɗinkin duniya da kuma dalilan hakan idan malam mele yusufari na saurare ga masanin tarihin nan na cibiyar arewa house kaduna dr salisu bala da ci gaban ansarka inda ya ce bayan fadar vatican da yankin Falasɗinu da Taiwan kamar yadda ya bayani a makon jiya akwai wasu kasashen kuma da babu ruwansu da Majalisar Ɗinkin Duniya. akwai sauran kasashe kuma da dama misali idan ka duba akwai kosovo kosovo din nan kosovo wani yanki ne da ke kudu maso gabacin wato turai hmm. wato ta bangaren arewa da kuma gabas tana da alaka da sabiya hmm. tana da iyaka da sabiya ta zance ta bangaren yamma kuwa tana da iyaka da montenegro hmm. ta bangaren kudanci kuma tana da iyaka da albania da macedonia to kosovo din nan ita ma ba ta da ba ta karkashin majalisar dinkin duniya kamar yadda tarihi ya nuna sannan akwai abkaziya abkaziya din nan a tsarin wato ƙididdiga na shekara ta 2012 mutane ne wanda sun kai mutum 242 da mutum 862 kuma shugaban kasarsu shine raul a kajimba hmm. nan yaren su shine abkhaz wanda suna da alaka da bangaren kasar rasha to hmm. da yawa wasu musamman majalisar dinkin duniya tana da tana alakanta yankin abkhazia a matsayin wato yanki ne wanda ke ƙarƙashin mulkin kasar georgia da sauransu amma ita kuma rasha su mutanen abkhazia sun fi alakanta kansu da kasar rasha kuma yanki ne wanda yake dan cin gashin kansa har suna da kudaden su da suke kashewa suna da wasu abubuwa da suke yi a matsayin suna wato kasa mai cin gashin kanta mm. kuma wato rasha ce da wasu kananan kasashe kawai suka yi amince cewa ita kasa ce wato independent country mm. amma sauran kasashe in alaƙa ta ne da georgia da sauransu mafi yawanci za ka ga banda su akwai wata wani yanki da ake kira south ossetia su ma ba su da alaka da majalisar ɗinkin duniya hmm. sannan akwai saharawi wanda mun taɓa yin ɗan tarihin su kaɗan eh. wanda suke gabacin wato afirka wanda su ma ba su da alaka da majalisar ɗinkin duniya to waɗannan su ne dai akalla kasashen da ake ganin ba su da alaka da majalisar ɗinkin duniya kuma babban dalili shine in ka lura da tarihin kowace ƙasa a cikinsu za ga suna da larurori iri-iri ko kuma suna da ɗan rikici tsakaninsu da wata ƙasa da ke makwabtaka da su ko kuma suna da tashin tashina da ke tsakaninsu ko kuma a cikin ƙasar ma musamman ƙasar ƙasar palestino daga akwai rikici kamar vatican kamar an ɗauke shi ne a matsayin wato wata babbar ƙasa mai tsarki a duniya saboda haka ba su da alaka ba su karkashin mulkin wato majalisar ɗinkin duniya hmm. hakanan kuma kosovo hakanan kuma taiwan da muka ambata hakanan kuma abkhazia hakanan kuma saharawi ɗin da muka ambata waɗannan dai a takaicen takaitawa su ne kasashen da ba su da alaka da majalisar ɗinkin duniya sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar sa'idu abdullahi da maturu kan tarihin garin nan mai daɗaɗɗen tarihi na palmera da ke siriya to idan malam sa'idu na saurare har ila yau da ya ga dokto salisu bala na cibiyar arewa house kaduna da ci gaban ansarka rubuce-rubuce na larabawa saboda kasan siriya tana da alaka da larabawa kasan larabawa ce mm. kuma larabawa 'yan kasuwa suna zuwa wurin wato su kuma abinda suka rubuta suka ce wannan yanki na palmera da ke cikin sahara wato tarihi ya nuna cewa a zamanin annabi suleiman aka samar da shi kuma waɗanda suka gina shi aljanu ne waɗanda suke bibiyar annabi suleiman kasan ko a musulunce tarihi ya nuna cewa annabi suleiman allah ya bashi abubuwa guda uku hmm. da aka bashi zabi game da ilimi ko mulki sarauta kenan ko kuma dukiya sai ya zaɓi ilimin yana hmm. iya ce Allah ya bashi ilimi kawai kai ya bashi dukiya kai ya bashi mulki so daga baya sai Allah ya haɗa mishi duka uku aka bashi mulki ya zamanto babu inda bai zuwa a duniya babu wanda bai mulka ba a duniya da mutane ne da aljanu ne da dabbobi ne duk suna karkashin mulkinsa hmm. to sannan aka bashi dukiya sannan kuma aka bashi ilimin hmm. to annabi suleiman a wannan lokaci shine malamai suka na musamman marubuta tarihi na yankin larabawa suka danganta cewa aljanu ne waɗanda suke tare da annabi suleiman suka gina wannan yanki na palmera hmm. to akwai rubuce-rubuce da dama da aka yi a littattafai da dama wanda suke danganta wato wannan yanki da cewa aljanu ne suka gina shi shi yasa kusan ma mafi yawanci mutane suke son san tarihin wannan wuri hmm. misali idan ka duba akwai wani wuri da ake kira books of king wato littafi na ɗaya hmm. sura ta tara aya ta goma sha takwas su ma sun yi bayani hmm. akan wannan wuri na tamar wanda mafi yawanci sun danganta shi da jama'a ne waɗanda suke tare da annabi suleiman wanda aka fi sani da solomon hmm. suka gina wannan wuri to a shekara ta 64 kafin haihuwar annabi isa a mutanen romawa sun kama wani gari da ake kira seleucid kingdom wato masarauta ce hmm. akwai wani wato general na soja da ake ce masa pompey shi ne ya kafa wato yankin ƙasar syria a lokacin ana kiranta da province kamar nan arewacin najeriya akwai inda aka yi da tura suka zo suka rarraba ta kamar hmm. ita province hmm, su wannan janar na soja sai larduna haka a shekara ta da 64 kafin haihuwar annabi isa shi wannan janar na bombay din nan shi ne ya jagoranci kafa yankin eh, ƙasar syria a matsayin wato lardi hmm. wanda a wannan lokaci palmera din nan da kake da ake magana ba ta cikin bangaren syria hmm. tana wato cin gashin kanta ne ah, saboda mai saboda wata cibiya ce ta kasuwanci da 'yan kasuwa suke zuwa siya da zango saboda mai saboda a wannan wuri akwai arziki mai tarin yawa oh. musamman ta fuskar ruwan sha da kuma cibiya ce ta cinikayya a wannan wuri oh. to aka batta wato kasar rome da kasar fasha suka koma suna wato cinikayya da yankin palmera wanda yake ware da kasar syria wannan lokaci kasar Rome wato mutanen Roma waɗannan wani mutane turawa da suke zuwa daga kasar Italiya. Hmm. To kasar Rome da kasar Fasha a wannan lokaci wato Fasha an ce Fasha ana magana akan kaman yankunan da suka shafi Iraki da Iran a yanzu. Hmm. To suna da cinikayya da waɗannan yanki. To a shekara ta arba'in da hudu kafin haihuwar Annabi Isa kuma wani lokaci ne a wannan yanki yake samar da kayayyakin bukatuwa ga 'yan kasuwa da suke tasowa daga kasashen larabawa wanda suke kan hanyar su ta tafiya kasar wato turai suka riya da zango su kwanaki su sha ruwa su yi guzuri su cinikayya da mutanen wannan yanki sannan su kara gaba hmm. a shekara ta arba'in da ɗaya kafin haihuwar annabi isa a lokacin wannan yanki ya kai wani kololuwa ta fuskar abin da ya shafi karuwa arziki da ya yi yawaita a wannan wuri a sai da aka waye gari an tura wani da ake ce masa mark anthony ya je ya kama wannan yanki wato karkashin jagorancin wato rumawa kenan shekara ta arba'in da ɗaya kafin haihuwar annabi isa hmm. to shekara ta goma sha hudu kuma ana da shekara goma sha hudu da rasuwar annabi isa a wannan lokaci ne wani mai raye koma karkashin mulkin rumawa. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansoshin tambayoyi kan kasashen da babu ruwansu da majalisar ɗinkin duniya da kuma tarihin daɗaɗɗen garin nan na palmera da ke ƙasar syria yanzu a madadin dr salisu bala na cibiyar arewa house kaduna da wanda haɗa mana sautin da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau to a gaida ibrahim yanzu kuma ga girasta da mana da takaitattun labaran duniya To Sarfilo a gurguje 'yan sandan Birtaniya sun ce sun kama wani mutum dangane da harin bom ɗin da aka kai jiya a wani jirgin ƙarƙashin ƙasa a birnin London daidai lokacin da ake samun hada-hada fasinja. To madalla masu sauraron mu anan muke kakashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. yanzu a madadin grace alheri abdu ya taya na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni don ma injiniyan mu na yau mr jona nisar fili hashin gumel ke cewa sai mun sake da karfe tara da rabi na dare agogon najeriya da nijar karfe takwas da rabi a agogon ghana salamu alaikum